nos pages Facebook, Twitter. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau talata takwas ga watan Nuwamban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za a dawo da zirga-zirgar jigilan jiragen ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna cikin wannan wata na Nuwamba. Jama'a na ta bayyana ra'ayoyi daban-daban. muna kuma ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Nijar. amma kafin nan ga hanifa kabir isa ta halin da duniya take ciki jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya An fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin Sham al-Sheikh na kasar Masar yayin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗi a jiya litinin cewa dole ne ƙasashen duniya musamman ƙasashe masu arziki su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli guterres ya ce mun kama hanyar faɗawa mummunan yanayi muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu kuma ba ma samun galaba mahimman batun da za a mayar da hankali a kai a wannan shekarar shine ta yaya kasashe masu arzikin masana'antu da ke haifar da matsalar gurɓata muhalli ciki har da amurka za su taimaka wa kasashe marasa galihu da matsalar sauyin yanayi ke karewa a kansu a yau talata miliyoyin amurkawa za su kada kuri'a a zaɓin 'yan majalisar dokokin Ƙasar. da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru hudu. Dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa. Fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada kuri'a da wuri ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙu. Wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar kuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a faɗin ƙasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na 2018. A yanzu dai 'yan jam'iyyar Democrat suna rike da madafun ikon majalisun biyu, amma kuri'ar zaben share fage ta nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su iya rike majalisar wakilai da ta dattijai. sakamakon da kan haifar da tsaiko a duk lokacin da wata jam'iyya ɗaya ta zama mai rinjaye. Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon a cewar rahotannin kafafen yada labaran Amurka. Jaridar Wall Street Journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar wacce za ta shafi dubban ma'aikata kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru sha takwas da suka gabata. Ana fargabar shirin rage ma'aikatan zai fara daga gobe Laraba. Kamfanin na Meta dai bai ce komai ba kan rahotannin da ke ta yawo. Wannan sallama da Facebook ke shirin yi za ta biyo bayan rage ma'aikata da kamfanonin fasahohin zamani ke ta yi a cikin 'yan watannin nan. waɗanda suka hada da Twitter, Microsoft, Lyft da kuma Stripe. Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan tun bayan da gwamnatin najeriya ta sanar da shirin dawo da zirga-zirgar jigilar jiragen kasa daga abuja zuwa kaduna cikin wannan wata na nuwamba jama'a kasar sun bayyana ra'ayoyinsu daban-daban gwamnatin dai ta dakatar da zirga-zirgar jirgin ne sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a watan maris wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da garkuwa da wasu da dama daga abuja ga wakilin murya amurka shamsiya hamza ibrahim da ƙarin bayani ministan sufurin najeriya ma'azu jaji sambo ya jaddada cewa gwamnatin kasar ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen kare rayukan al'umma daga sake aukuwa abin da ya faru a baya ya mun tabbatar da cewa na'urorin tsaro da duk wani mataki da za mu ɗauka na tsaron mutane ya kasance duk wanda ya shiga jirgin na hankalinsa kwance in ya bar abuja zuwa kaduna ko kuma ya bar kaduna zuwa abuja mun tsara shi ne kashi biyu akwai wanda za mu sanya yanzu yanzu akwai kuma na dindindin to muna fata can wanda za na gajeren zango ba zai wuce kafin watan nan ya kare ba. Sai dai duk da wannan tabbaci da gwamnatin ta bayar hakan bai cire fargaba a zukatan wasu mutanen ba inda wasu ke ganin duk da matakan da gwamnatin ta ce an ɗauka babu su ba shiga jiragen kasa. To a zahirin gaskiya dai matakai nawa da alƙarurruwa nawa aka yi da ba ɗau mataki akai ba. To yanzu da aka ce za a yi gaskiya a ra'ayi na ina ganin ba abu da da mutum hankalin shi zai kwanta ba in ya ce zai bi jirgin ƙasa. An sha alƙarurruwa irin irin wannan an yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ga mai hankali ba zai bi jirgin nan ba ni ai da jirgin ƙasa sai dai inganta in ce Allah ya kiyaye wanda suka shiga ciki amma ni ba na cikin masu shiganta ma yanzu ma can ina tsoron ta bare wannan abu ya faru Allah ya sauwaƙe ya kare kuma Allah ya sa shugabanni su ji tsoron Allah su sa matakan tsaro wanda za su kare dukiya da al'umma mutane akan hanyar jirgin ƙasa shine fata na to a yayin da wasu ke nuna fargaba wasu na ganin kariya na daga ubangiji domin suna da yakinin gwamnatin ƙasar ta ɗau darasi game da abin da ya faru a baya don haka su za su ci gaba da shiga jiragen gaskiya ko ko yau gwamnati ta bude zirga-zirgar jirgi tsakanin abuja zuwa kaduna in allah ya soya yarda ni zan ci gaba da bin wannan dama ni ma'abucin bin wannan hanyar ne na yi ta bibiya na gaya yaushe za a bude wannan abu da ya faru kaddara ce kuma ko yau aka dawo aiki insha allah rabi zan hau jirgi daga abuja zuwa kaduna ba tare da wani fargaba ko wani abu ba maganan jirgi kam yanzu za a ci gaba da bi amma dai ba kamar da ba kawai dai abin da muke fata shine da hanyar da jirgin daidai kar Allah ya sa abin da ya faru a baya kara maimaituwa. Kan haka masanin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Getso ya ba gwamnati shawara kan matakan da ya kamata a mayar da hankali a kai. Na farko ta hanyar cewar su waɗanda suka aikata irin waɗannan laifukan a yi ƙoƙari a ga cewar an samu ko dai maslaha ko kuma an yi amfani da ƙarfin tuwo domin daƙile ƙarfinsu da kuma hanyoyin da suke iya gina kawunan su. Na biyu a tabbatar da cewar na'urori na zamani waɗanda suke iya hangen kimanin kilomita arba'in zuwa hamsin da kuma gane cewar ko akwai wani abu da aka dasa wanda zai iya haifar da wato wargaza jirgin ko wani abu mai kama da haka an samar da shi sannan na uku ninninka yawan makamai da jami'an tsaro suke dauke da shi da kuma yawan jami'an tsaron da ake dauka a cikin jirgin domin samar da waɗanda za su iya tunkarar wani irin kalubale ka iya tasowa sannan abin karshe shine a yi iya kokari wajen tabbatar da cewar an yi mai yiwuwa wajen samar da wani jirgi da zai rika yin shawagi ko da lokaci zuwa lokaci yayin da ake shirin dawo da jigilan fasinjojin jiragen kasa ɗaya daga cikin babban abin da ke sa mutane ci gaba da fargaba shine ganin yadda aka shafe sama da watanni shida kafin a ceto dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Adalla an gaishe ki eh, Hamza Ibrahim. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Manoma a yankin Gamborin Gala na jihar Borno da ke da iyaka da kasar Kamaru sun yi kira ga hukumomi da su kai musu ɗauki saboda barna da giwaye ke yi wa gonakinsu a yankin. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Manoman sun ci giwayen sukan zo ne cikin dare su kuma fada cikin gonakin nasu sannan su ɓannata musu kayan gona kamar dangin dawa da shinkafa da wake da dai dukkanin abin da ya sauka haka zalika manoman sun kuka da cewa suna kuma noman rani da ake kira birgi da waɗannan giwaye sukan zo cikin dare su kuma bata dukkanin kayayyakin gonan suka ce suna son gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jihar borno ta shigo cikin wannan lamari don kawo musu ɗauki game da irin halin da suka fada. Honorable Abdulrahman Abdulkarim ne mai taimaka gwamna na musamman da kuma ya fito daga wancan yanki kuma tsohon shugaban karamar hukumar gamborun galan wanda ce suna sane game da wannan batu kuma suna kokarin ganin yadda za su yi don magance irin wannan matsaloli da shike ba yau ba ne faro su ma manoma wanda suka fito daga wannan yankin. sun dai koka suna cewa ni sunana alhaji waye ne a muka noma damuna kamar su dawa wake da sauran abubuwa ta ma ba sa bari wannan giwaye kamar daga ina giwaye nan suke zuwa tsammanin mu daga can wajajen su kana farge kamar jirgin ta wajen su jirbe nan ta wajen wurare suke zuwa za su kai kamar nuna giwayen kai gaskiya ba zai iya ce maka giwayen nan ga suna ba domin girki ne suna zuwa eh kuma kuna ganin su muna ga kallo abubuwan da muke fargaba din kaga yanzu mun yi firgi gaba daya an yi firgi gomar rani yawwa yanzu haka masu sun zo wanda sun yi girma suna ta cirewa su so yanzu gaba daya garin da dare za mu fita bayan gari muna ta aske aske muna ta konin abinan tayoyi da kade kade da muna ta bura wuce da sauransu a haka in muka koyi fad daya kuma fad za su wuce ta wani gefe kuma su je su yi barna haka muke yanzu idan mu biyo muna kwana a garin yanzu haka to yanzu dai muna roƙon shi sai gaman koya aika mana mutanen irin na wayar na akwai su a mayar su da suka da suka dawo aji abba gare mangala kana ɗaya daga cikin manoman wanda giwaye suke wa barna a angala ko na ya barnan ya girman wannan barna take kai barnan ya fi illa sabi illa na'am sai mana barna sosai na'am an ce kayayyakin kafin ninki noman da aka yi na baran baran mun ninka mun ninki ma har sun da sun lalatar wallahi illa mun sha wahala amma da kwamarin daga gwamnati tare tarayya ko hukumomi masu zaman kansu sai a yi tallaba mana kawai in ba ka ba ma in kwana nan ba a doka na wani kaya nan ba kam shekara mai zuwa kam sai dai Allah ya yi. Wasu manoma da suka fito daga garman hukumar Gala jihar Borno kenan ke koka kan irin barnar da giwaye suke masu garin Gambolin Garaje na taron kilomita fiye da ɗari wadda kuma ba su kyakkyawa hanya zuwa wannan gari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna. ƙarshen labaran duniyar kenan. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. sai haƙuri wani yaƙi ka wani zai soka ɗan yaro na lallafe kuma yanzu yana takawa kullum sai in ji kamar in har wasu abokan hina ina ta waka sai sun daina wai ni ne waka ne suna ƙoƙar zana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne in ji tsoro Na yi amo yanzu sai sun yi sauraro lalo sarki zanina yanzu ka ban dubin masoya masu sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawan kuɗe hau mota ta Allah na gode hakan da kai mun raina ba na zai turin kura din nauyi dan neman hakkina dan yaran mota domin in taimaki kaina A wata ran in ba motar zan yi a taba wata nan in na samu wajen ba zan samu ba in yau ne wajen alfani ne ba jari magana kusa ne ba zagi na yi wa duk abin da ka shuka shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi isa ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta Madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar a yi zama na keke da keke da dume neman mulki a fudda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko ɓangaren suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida za ka ga su zo da ayyuka in za ga yawanci ba abu ne wanda jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba muna da karfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi wane je ka yi rijistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaɓen mana abin da ya fi alkhairi. Yau shirin na ɗauke da tsokaci ne akan kulla alaka tsakanin 'yan siyasa da al'ummar gari a yayin neman ƙuri'a domin kaucewa yanayin rashin cika alkawari wadda ke haifar da tauyewar haƙoƙin jama'a bayan an kafa gwamnati a matakai daban-daban a dakacin mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma tashi hana su da gaggawa. Asare bayan shekaru 23 da komawa ta farkin demokaradiyya babu katsewa a Najeriya. Yanayin alaka tsakanin 'yan ƙasa da shugabanni a ƙasar na ci gaba da samun koma baya. La'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke fitowa daga jama'a game da al'amarin da suka shafi haƙoƙinsu a wuyan hukuma. A shekara ta 2023 wato baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Za a gudanar da babban zaben ƙasar karo na bakwai. tun daga shekarar 1999 da sojoji suka miƙa mulki a hannun farar hula daga wancan lokaci ne 'yan siyasar ke yi wa 'yan ƙasa alƙawuran kyautata rayuwa ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da tsaro da hanyoyin mota da walwala da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar 'yan ƙasa waɗanda dokokin ƙasar suka halatta musu amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba kamar yadda ya kamata sai dai ƙungiyoyin ci gaban dimokuraɗiyya a najeriya sun ce lokaci ya yi da al'ummar kasar za su sake salon alakar su da 'yan siyasa musamman masu neman rike madafin iko kwamar abdulbak alkali shine shugaban kungiyar ocean da ke aikin wayar da kan jama'a game da muhimmancin dimokuraɗiyya. To abin da ya kamata a yi shine tun da yanzu an kara samun wayewa da kuma fahimta ta kanta demokradiyyar. Akwai batutuwa da muke ta kokari mu a matsayin matsayinmu na kungiyoyi masu zaman kansu mu assasa wanda zai ba jama'a dama a yi zama na keke da keke da dume neman mulki. su amfani da damar su da tsarin mulki ya basu na tuntuɓa da yin organization wato su haɗa kansu kamar a matsayin ƙungiya wadda take wakiltar constituency ko jiha ko bangare kamar region ko kwamiti na dattawa ya kamata su a rinka zama da wannan 'yan takarkaru a fidda bayanai na abubuwan da wannan mazaɓa ko gari ko jiha ko bangaren eh, suke bukata wanda kuma kada a yi shi yadda aka saba yi a duba batutuwan nan a samu masu ilimi a ciki wanda su yi bincike kan menene bukatun wannan yanki namu saboda kaga 'yan siyasa suna da wata aƙida za ka ga su zo da ayyuka inda suke samu su mu especially su 'yan majalisa sukan zo da constituency project constituency project in za yawanci ba abu ne wanda aka jama'a suka cancanci suka ce shine bukatar su ba sai dai dan shi abin da ya iya samuwa kenan kuma watakila akwai bukatar sama a ciki za ka ga an zo an kama constituency project zai inganta rayuwar al'umma ko ba zai inganta ba amma za ga ya kafe sun kafe a kansa to ya kamata wannan yanayi a samu wayewa ta cewa kada a bari a rinka wannan tunda dama ta kawo ayyukan nan da kasafin kuɗi da ake na constituency project din nan tana nan har yanzu ba canja ta ba amma jama'a su ringa yin samun haɗaka da masana da dattijawa da matasa na kowace al'umma su ringa haɗa kansu a samu a fitar da wayannan batutuwa masu mahimmanci. Haka fa. To amma wasu ce idan bera da sata ita ma daddawa na da wari domin za a iya cewa su ma al'ummar da ake yi wa shugabanci ko jagoranci suna da nasu kuskure ko laifi la'akari da cewa sukan tinkarar mai neman ƙuri'a da wasu bukatu da suka fi ƙarfin kujerarsa ko hurumin ikonsa a ƙarshe kuma a gaza cikawa shi kansa wani sayin mai yin mulkin yakan samu karancin ilimin ya san yaya kujerarsa take me zai iya yi mai bai zai iya yi ba to kaga har aka samu a garin shi al'umman ma da yake wakilta su za su fi shi rashin sani ma to wannan yanayi ya kamata a ce an samu gyara irin irin wayannan masana na al'umma su iya taimaka al'umma su gane a ina layin ya tsaya me dan majalisar mu zai iya yi me gwamna hatta gwamna akwai abin da zai iya yi akwai abin da a hurumin gwamnatin tarayya yake sai shugaban kasa ne zai maka kamar batun tsaro to amma ba a nan gizo yake sakar ba su wani 'yan siyasar za su iya yin akwai mataki da za su iya hawa ko da bukata ta fita su idan jama'a sun gabatar da ita ya kasance sun mika ta hurumin da za a iya yin kuma yanci da yawa 'yan siyasar mu ba sa wannan sai dai ka ga kuɗin da ya kamata a ce an kashe su wajen inganta batun ilimi ko lafiya ko wani abu dai na al'umma sai ga an tsohon an buge da yin empowerment an je an samu mashina ko an samu keken ɗinki ko wani abu a zo a kashe shi wanda za a ɗauki hotuna na jama'a kullum shi yasa abubuwan namu ba ma samun biyan bukatu. To Allah ya kyauta. Nan gaba a cikin shirin za mu je abin da mata ya kamata su yi na tinkarar wannan zaɓe na 2023 la'akari da ƙalubalen da suke fuskanta sanadiyar makalewar haƙoƙinsu a hannun mahukunta. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa zama. Madala masu turare rashin sauke nauyin da 'yan siyasa kan ɗauka a yayin zaɓe na mummunan tasiri akan mata da yara musamman ta fuskar ilimi da tsaro da kiwon lafiya da sauransu. Barista Amina Umar Hussein ta ƙungiyar lauyi mata zalla ta Najeriya ta yi tsokaci. to idan ka duba za ka ga a duk wannan tafiyar da ake gaba ɗaya mata su suka fi shan wahala su suka fi shan samun asara to me ya kamata mi abin da ya kamata mi shine ya kamata saboda mu kalla abu guda uku na farko mu muka fi yawa ko shakka babu mun fi yawa saboda haka muna da ƙarfi da ikon da za mu iya canza wannan halin da ake ciki na biyu mu ne iyaye mu za mu gaya wa 'ya'yanmu abin da ya kamata su yi wane je ka yi rajistar zaɓe wane ka zaɓen mana shugaba na gari saboda wahalar da muke sha mu muke da mazaje mu matan aure ne mu gaya wa mazajenmu wane ba kuɗi muke so ba kwanciyar hankali da zaman lafiya a matsayinka na mai gidanmu zaben mana abin da ya fi alkhairi idan za mu dage mu mata mu gaya wa makotanmu mu gaya wa ƙawayenmu wallahi za mu iya canza najeriya ta dawo najeriya da muke mafarkinta a baya tun da shekara talatin da suka wuce ba mu san wani tsoro ba ba mu san sace mutane ba ba mu san garkuwa da mutane ba ba mu san a saka bom ya tashi ba duk ba mu san komai ba muna cikin aminci yaron kaɗan shekara uku hudu zai tafi makaranta kusan kilomita ɗaya shi shi kaɗai ya je dawo amma yanzu ba a haka saboda haka mata mu muka fi shan wahala mu muka fi yin asara mu muka fi kwasar gashin mu a hannu kuma muna da iko muna da ƙarfin da za mu iya canza wannan halin da muke ciki mu fito mu juyin juya hali mu faɗakar da 'yan uwanmu mu fita mu kaɗa ƙuri'unmu mu gaya wa 'ya'yanmu da mazajenmu da maƙotanmu mu zo mu zaɓi shugabanni na gari ba tare da duba da kowace irin jam'iyya ba ya kamata mu farka daga wannan baccin mu mata da muke ciki mu zo mu fuskanci wannan kalubalen amina umar hussein kenan sakataren rashin jihar kano mai barin gado ta kungiyar lauyoyi mata zalla ta najeriya yanzu haka kuma ita ce cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum mulkin kai ba son kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba. Haka da Mahmud Ibrahim Kwari. Shi ne babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba waɗanda suka bar kasashensu na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar ƙwallon kafa mai ƙayatarwa tare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A takaicen, a yau talata miliyoyin Amurka za su kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da zai tantance tsarin muhawarar siyasar Washington da za a gani a zango na biyu na wa'adin mulkin shugaba Joe Biden na shekaru hudu. Dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai ake takara a kansu da kuma 35 daga cikin kujeru 100 na majalisar dattawa. fiye da mutum miliyan 42 sun riga sun kada kuri'a da wuri ko kuma sun aika ta adireshin aika wasiƙu wasu manazarta sun faɗa cewa jimillar kuri'un da za a kada a fafatawar da za a yi a faɗin ƙasar na iya haura miliyan 115 da aka gani a zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2018 an fara taron sauyin yanayi na duniya a birnin sham al-sheikh na kasar masar yayin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗi a jiya litinin cewa dole ne ƙasashen duniya musamman ƙasashe masu arziki su ɗauki mataki cikin gaggawa domin kaucewa lalacewar muhalli guterres ya ce muna kama hanyar faɗawa mummunar yanayi muna cikin tsakiyar yaƙi don ceto rayuwarmu kuma ba ma samun galaba daga ƙarshe Kamfanin Meta da ya mallaki dandalin Facebook na shirin fara sallamar ma'aikatansa da dama a wannan makon a cewar rahotannin kafafen yada labaran Amurka. Jaridar Wall Street Journal ce ta fara ba da rahoton shirin sallamar wacce za ta shafi dubban ma'aikata kuma za ta kasance ta farko da kamfanin zai yi tun bayan da aka kafa shi shekaru 18 da suka gabata. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. huta lafiya. Ma'asalam.